والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه قال المصنف رحمه الله تعالى فكان القرآن هو الإمام الذي يقتدى به ولهذا لا يوجد في كلام أحد من السلف أنه عارض القرآن بعقل ورأي وقياس ولا بذوق ووجد ومكاشفة ولا قال قط قد تعارض في هذا العقل والنقل فضلا أن يقول فيجب تقديم العقل والنقل يعني القرآن والحديث وأقوال الصحابة والتابعين إما أن, و... إما أن يفوض وإما أن يؤول ولا فيه من يقول إن له ذوقا أو وجدا أو مخاطبة أو مكاشفة تخالف القرآن والحديث فضلا أن يدعي أحدهم أنه يأخذ من حيث يأخذ الملك الذي يعتي الرسول وأنه يأخذ من ذلك المعدن علم التوحيد والأنبياء كلهم يأخذون عن مشكاته أو يقول الولي أفضل من النبي ونحو ذلك من مقالات أهل الإلهاد فإن من هذه الأقوال لم تكن حدثت بعد في المسلمين وإنما يعرف مثل هذه إما من ملاحدة اليهود والنصارى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 barkanmu da sake saduwa a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin usman ibn affan da ke nan gadon kaya a cikin wannan gari na kano a wannan yammaci na litinin yau muna sha tara ga watan rabi'u thani hijirar manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1444 wanda kuma yake daidai da sha hudu ga watan sha daya miladiya ta 2022 a wannan majalisi na mako mako da muke karatu cikin wannan littafi mai suna al-furqan bain al-haqq wal butlan wallafar da al-islam abu al-abbas ahmad ibn abd al-halim ibn abd salam ibn taymiyyah al-harrani al-dimashqi rahimahullah ta'ala wannan shine darasin mu na 42 cikin wannan littafi malam yana cewa fa kana al-qur'an huwa al-imam وقتي هو الإمام يزم هو أنه هو دمير الفصل لا محل له من الإعراب يزم الإمام شين خبر كان فكان القرآن هو الإمام كلامكم يزم هو مبتدا والإمام خبر يزم جملة مبتدا وخبر في محل نصب إذا خبر كان سودولك ما دليلني با فكان القرآن هو الإمام الذي يقتدى به ولهذا لا يوجد في كلام أحد من السلف أنه عارض القرآن بعقل ورأي وقياس فكان القرآن سيدنته قرآني هو الإمام الذي يقتدى به شين جابورا ولا اتقوي لشي ولهذا لا يوجد في كلام أحد من السلف سوى لها كباء سام a cikin maganganun a cikin maganar ɗaya daga cikin magabata annahu arada alqur'ana cewa ya gwara alƙur'ani ya gwara alƙur'ani da ra'ayin da wani ra'ayi bi aqlin da hankali au ra'ayin ko ra'ayi wa qiyasin da kwatance wala bi zauqin ko da wani dandano wala wajibin ko wani abu da ya ji a ransa wa mukashafatin ko mukashafa ba wanda ya gwara wata aya ta alƙur'ani da wani tunaninsa ko wani ra'ayinsa ko wani kwatancensa ko wani zaukinsa wani ɗanɗanansa ko wani abu da yake ji a ransa ko kuma wato mukashafa kashafi wala qala qattu qad ta'arada fi hadha al-aql wal naql ba taba samun wata magana daga cikin maganganun magabata ko a samun wani daga cikin magabata da ya taba cewa a anan wato al-aql hankali ya ci karo da annaqlu anan wato da hankali da abinda aka ciro na alkur'ani ko sunnar annabi sun ci karo ba ba taba samun wani ya faɗi haka ba fadlan an an balla ballantana kuma har ya ce fa yajibu taqdimul aqli ya ce ya ba a gabatar da hankali والنقل أكتي النقل أكتي نقلي يعني القرآن ana nufin alkur'an ana nufin hadisi wa وأقوال as-sahabati wat tabi'in da maganganun sahabbai da tabi'ai to babu wani da ya taɓa cewa ya ji yajibu taqdimul aqli ya wajaba a gabatar da hankali imma an yufawwada ko kuma yace ayi tafwidin hankali wato ayi tafwidin nafsi a fawwala ma'anar su zuwa ga Allah subhanahu wata'ala wa imma an yu'awwala ko yace ayi tawilin aya maimakon zahirinta wala fihim man yaqulu haka nan ba a taɓa samun wani cikin sahabbai ko tabi'ai cikin magabata wanda yake cewa inna lahu zawqan shi yana da wani dandanan sa na musamman aw wajdan ko wani abin da yake ji na musamman aw mukhatabatan ko wata magana da ake yi da shi aw mukashafatan ko wani kashfi to tukhalifu alquran wal hadith da suka saba wa alqurani da hadisi فضلا a أن يدعي أحدهم أنه يأخذ من حيث يأخذ الملك الذي يأتي رسولا ballantana kuma ya da'awar cewa shi ma yana karbowa daga inda mala'ikon nan da yake zo wa manzo yake karbowa wa annahu ya'khudhu min zalika al-ma'adim ilm at-tauhid ce daga wannan matsatsagar daga nan ne yake karɓo yake shi ma ilimin tauhidi wal anbiya kulluhum ya'khuduna an ya yace kuma duka annabawa daga wato wannan dinsa daga ɓangarenta ko daga taskarsa suke karba aw da kula ko yace al waliyu afdalu min annabi ko yace waliyi ya fi annabi Wani hau zalika da irin waɗannan maganganu in maqalati ahli al ilhadi daga cikin maganganun ma'abota fandara malam ci gaba da bayanin da yake akan fifikon ilimin magabata magabata wanda muka yi ta bayanin su a baya sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama manyan da kananan su mazan da matansu, sannan tabi'ai almajiran sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama da suka yi karatu a gurin sahabban annabi sannan kuma atba'u tabi'ina almajiran tabi'ai waɗanda suka yi karatu a wajen almajiran sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam waɗannan su ne alƙurunul mufaddala alƙurunul talatatul mufaddala waɗanda suka samu shaida ta gari daga annabi sallallahu alaihi wasallam to sune muke cewa magabata na ƙwarai su ne as-salafus salih duk wanda ya dangantu da su to shine yake zama tafarkin magabata na kwarai in aka ce magabata na kwarai a yaren malamai ana nufin waɗannan to duk kuma wanda ya bi tafarkin su shi ma su ne duk wanda ya bi tafarkin su shi ma ya zama na kwarai wanda duk ya bi tafarkin waɗannan tsarin ku guda uku to shi ma ya zama na kwarai to shi ne yake faɗar irin wato darajar iliminsu da irin yadda suka zanto masu miƙa wuya da saduda yayin da suka ji ayar alkur'ani ko hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam babu wanda yake ja da wani abu da ya tabbata na alkur'ani ko sunna jira suke kawai a gaya musu a kawo musu hujja da zarar ka ba su hujja shi nan sai su miƙa wuya su miƙa babu jayayya babu turjiya da na faɗa da haka babu wani wanda yake cewa gana shi bayan an ce gana Allah gana manzon Allah ce gana Allah gana manzon Allah to kowa ba zai kowa kuma zai mai da shi to in mutum ya yake bayyana wannan matsayin nasu dan ya kwatanta shi da matsayin waɗanda suka zo daga baya baya suka rika cika baki kuma har ake ganin kamar in an kai kansu an ciki tare da cewa can gaban su mazajen kama kasancewar da yawa sun yi banga-banga sun hana a hango mazajen na kwarai sai ake ga kamar su ne daga zarar aka yi bayanin aka zo aka kai kansu shi kenan sai a ji kamar an je magare tikewa shi ne inda taimiyya yake nuna a'a waɗancan su ne mazajen na kwarai su ne isassun shine yake cewa fa kana alqur'anu huwa al-imam alladhi yuqtada bihi a gurin alqur'ani shine gaba wanda yake ake koyi shi shine jagora shine yake musu jagora sai ya ce wani haza la yujadu fi kalami ahadin min as-salafi shi yasa babu wani ɗaya daga cikin magabata da ya bude baki ya ce a wato annahu arada al bi aqlin wa ra'yin wa qiyas a kawo masa ayar al ya ce a ga ra'ayina ko ga ra'ayin wani babu shi ko kuma a ce ga ayar alkur'ani abinda ta ce ko ga wani hadisi na annabi sallallahu alaihi wasallam tabbatacce ga abinda ya ce shi kuma ya buɗi baki ya ce a wanda ya saba wa hankalinsa ko wannan ba zai shiga hankalinsa ko ba zai kama hankalinsa ba ko ya ce a zai kawo wani kwatance wani kiyasi don ya kawar da wata aya ko wani hadisi na annabi sallallahu alaihi wasallam duk wannan wato wannan wannan halin babu shi a tattare da waɗancan magabata yan baya baya da suka zo an samu waɗanda suka rika gwara alqur'ani ayar alqur'ani da wani abu na hankali ko wani abu na ana kiyasi wato kwatance ko wani abu na ra'ayi a cewa mutum ga abinda Allah da manzansa suka ce ya ce a'a ai wani kaza ya ce ko wannan magana ta saba maganar wani a su ba haka suke ba su suna kan karantarwar Allah subhanahu wata'ala fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum thumma la yajiduna fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima kowane irin karkai kunci damuwa takuruwa ba sa ji a ransu in dai aka ce ga hukuncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to shi kenan za su karɓe shi ƙirjinsu a buɗe da yalwataccen ƙirji ba sa jin wai an takura su ko an matsa su ko kuma a an kawo musu wani abin da ya fi ƙarfinsu shi ne ce babu wani daga cikin magabata da aka taɓa samu ya gwara ayar alƙur'ani da hankalinsa ko da ra'ayinsa ko da kiyasi wala da zauƙin ko da wani zauƙi mun yi magana da zauƙi abinda suke cewa zauki. kamar da suka ce ah, mun yi magana zauki iri biyu ne akwai azzaukul imani akwai kuma azzaukul shaidani wanda duk ya yi imani da Allah imani na gaskiya ya yi imani imani na gaskiya ya san Allah ya so ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya so abin da Allah yake so ya ke abin da Allah yake ki babu shakka wannan ya samu zauki na imani shine shine zaqa ba'mal iman ya samu halawatul iman halawatul iman tana gaba da zauqul iman الذوق الحلاوة الحلاوة الإيمانية mutum ya samu ɗanɗanon imani to yana gaba da ya samu zauki na imani saboda shi ai azzauk azzauk ɗanɗana ɗanɗanin komai aka ce ɗanɗanin ai ba kamar wanda aka ba shi. ya ce ya ji daɗin abin ba wanda aka ba shi ya ce ya ji daɗin shi zai ba da labari kai na ce abin da na ji daɗin sa amma aka ce an ɗanɗana maka to kaga a baki baki ce har yanzu kai baka san ba shi yasa za mu ga annabi sallallahu alaihi wasallam zaqa fa'amal iman man radiya billahi rabban wa bil islam dinan wa bi muhammadin nabiyyan ko rasulan waɗannan abu uku annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambata yarda da cewa Allah shine ubangiji yarda da cewa musulunci shine addini yarda da cewa annabi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah <coughs> wannan dukkan wani mumini wajibi ne ya yarda da wannan in kuma bai yarda ɗaya daga cikin waɗannan abubuwa uku ba ya kafarta ko ba haka bane ya kafarta wanda ce bai yarda da Allah ubangiji bane musulmi ne ya bar musulunci ko ce bai yarda da musulunci addini bane da ya kafirta haka nan wanda zai ci bai yadda da annabi sallallahu alaihi wasallam zo bane ya kafirta saboda kaga duk wani mumini in dai ya yarda da waɗannan to yana da wannan dandanan an dandana masa to amma ba zai ji daɗin ba da gardin sai ya samu waɗannan abubuwa uku salatun man kunna fihi waje da halawatul iman an yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahu wa an yuhibba al-mar'a la yuhibbuhu illa lillah وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله كما يكره أن يقذف في النار kaga wannan mataki ne sama da wancan mutum ya zanto ya gabatar da san Allah da manzansa kan san komai domin musulmi nawa ne zaka ga cewa wani abu ya bujiro na duniya na kyalekyalen duniya ya yi watsi da maganar Allah da manzansa ya bi wannan ba za ka ce ya kafirta ba amma kuma ya bai samu wannan girdin na imani da talauci ba sannan ya so mutum don Allah nawa ne za ka ga ana soyayya ba ta Allah ba tana nan soyayya ce ko ta fati ko ta ɗan takara ko ta wani shi da zarar wani abu kuma ya ɗan gito shikenan sai a shiga zage-zage kuma da la'antar juna kamar ba a taɓa sanin juna ba har a kai ga tare-tare wani lokaci ba har kashe-kashe ka ki dan uwanka musulmi mai imani saboda wani abu na duniya amma wannan ba zai ce mutum ya kafarta ba dan wannan amma kuma ba zai shiga cikin wannan sahun ba na waɗanda suka samu wato halawatar iman garɗin imani da daɗinsa saboda ka mataki na halawatul iman muqaddamun ala zauka zauka imani yana gaba da wannan to akwai kuma azzauku shaytani ka samu wani dandano amma na shaytan dandanan abin da kake so wanda ya saba wa abin da Allah yake so duk irin dadin da zaka ji tare da wannan abin zauku ne shaytani mutumin da zai yi sha'awar zina misali ko shan giya ya rika jin daɗi in yayi ko in ya sha kaga wannan ɗanɗano ne zai sawa na shaidan ko shaidan ya rika masa saƙe-saƙen banza da wasu da yake jin daɗin su kaga wanda duk zauku ne shaidan ko a rika kaɗa masa wato kaɗe-kaɗe yana jin daɗin su yana rangaji kaga wannan duka ɗanɗano ne amma na shaidan to dukkan wani abu da za ka so shi dukkan wani abu da za ka so shi wanda san shi ya saba wa san Allah da manzansa to abinda zai biyo baya na daɗin da zaka ji na san wannan abin to na shedan wannan shine dan ku shebani sauraka ko menene in ka so shi sanda kake masa zai tike ka zuwa ga jin daɗin wannan abu to wannan abu in ya saba wa Allah da manzansa to ya zama na shedan an gane to a ce a kawo maka ayar Allah ga hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam amma ka bajiro da wani abin da kake jin dandanansa da dadinsa ka nemi ka gabatar da shi akan maganar Allah da manzansa kaga wannan ka kauce wa hanya shi yasa aka ce yace ba a taba samun cikin magabata wanda za a ce ga abin da Allah yake so ba da manzansa shi kuma yace a'a ni na fi jin dadin kaza babu shi cikin magabatan da muke magana akan sahabbai tabi'in asba'u tabi'ina babu wannan haka nan waɗanda suka yi koyi da su wani shi ne azzauk wani abu da zai bujiro maka wanda za ka samu ka riske shi saboda saboda wani ilimi da kake ganin kana da shi to alwaji shi ba mai maganar zaka waji akwai alwaji al'imani akwai kuma shekaru shi alwajib shi ne kamar waje da halabata liman da aka faɗa abinda za ka ji a ranka ya bujiro maka ka ji ba tare da takallafi ba ma ya arizo ala kalbi bila takallafi da zai bujiro wa zuciya ba tare da takallafi ba wala riyazati ba tare da ka yi ta wani wato a ba da kankin kanka don ka kai gari shi ba tare da tariyala ba kawai dai ko ka halarci majalisar sama kawai da suke cewa ba fa sama'ul ƙor'an ba a sama'ul adashi sama'ul sama'ul su abin sama'ul sufi sufaye a zauna a haɗa masu kiɗan duddufa su ɗai mandiri masu kaɗe-kaɗe ana yi ana ana ana ana ana sauraro ana rangaji ana wato to wannan duk abin da za ka ji ya bujuro maka a wannan lokacin suna cewa wai ma'arifa tana bujuro musu a wannan lokacin su ji wani abu na san Allah ya ƙara a zuciyarsu to duk wannan daga shedan ne ba daga Allah ba ne wa mukashafa mukashafa ita ma akwai mukashafa wacce take mukashafa al-imaniya akwai kuma al-mukashafa ash-shaytaniyya suna cewa kamar da shekul islam shi rubuce-rubucen sa yake cewa akwai al-kashfun al-ilmani akwai al-kashfun nafsani akwai kuma al-kashfun shaytani akwai al-kashfun imani kashafi na imani akwai kuma al-kashfun nafsani kashafi na zuciya na nafs akwai kuma al-kashfun shaytani kashafi na shaytan abinda ake cewa alkashu shine Allah ya yi maka wani hijabi wani shamaki da ya hana ka gano wasu abubuwa na ilimi na sanin Allah ko wasu asrar da ubangiji subhanahu wata'ala ya ajiye a cikin rayuwa ta dan adam ko a cikin rayuwa ta halittunta ko a cikin sunayensa da sifofinsa to yadda Allah zai yaye maka wannan shamakin ka kai da sanin waɗannan ilimin muka da waɗannan asraro to wani shine kashe annabawa suna samun kashe ta hanyar wahayi ko ba haka ba mm. fa'auha ila abdihi ma auha Allah yi wa bawansa wahayi na abin da ya masa wahayi aka yi ibhamin abin saboda ana masa girmansa babban abin da ya masa wahayi wahayi shine a sanar da mutum a fakaice ta wata hanya mai sauri shine wahayi al'ilam al-khafi saboda ka lokacin da mala'ika zai zo masa ba wanda zai ga mala'ika zai ba shi wani abu na sirri wani abu na ma'arifa na sanin Allah ba tare da wani ya gani ba to annabawa suna samun kashi amma kashifinsu na imani ne na imani mala'ika ita aikowa ya sanar da su haka nan bayan Allah da ilimi da imani ya cika musu zuciya suka kai matuƙa gaya wajen sanin Allah subhanahu wata'ala da sanin sirrin da yake cikin sunayen Allah da sifofinsa suka ƙudurci wannan a zuciyarsu ƙuduri na gaskiya kuma ƙudurin da suke da shi na so daga zuciya zuwa gaɓoɓinsu aka ga suna aiki da muktaza asma'illahi wa af'alihi suna aiki da abin da sunayen Allah da sifofinsa suke karantarwa suna tsoron Allah saboda mai ji ne mai gani masanin abin da suke aikatawa a fili ko a tsari a ƙoran suna roƙon Allah ya ba su saboda shi kaɗai ne mai bayarwa suna da tsoron sa saboda babu azabar da ta kai tashi babu ƙubar da ta kai tashi duka wasu sifofin ubangiji suna tasiri a cikin ayyukansu na yau da gobe suna ladabtuwa da umarnin Allah da hannunsa to wanda imaninsu ya cika musu zuciya haka kuma har yana so a cikin gaɓoɓinsu to Allah yana buɗa musu su san wasu abubuwa na ilimin muka wanda waɗanda ba haka suke ba za su kai gare shi ba shi ne annabi sallallahu alaihi wa sallama hadisin da yake cewa babu wata al'umma face a cikinsu akwai waɗanda ake wa ilhani ce fa in kana fi ummati fa in ya in fi ummati fa umar in akwai wani al'umma ta ta umar sai na umar yana cikin waɗanda Allah yake musu ilhamin irin waɗannan ilmin muka yi musu hijabi su hararo wasu abubuwa kuma abubuwan su zama haka ciki su ne abin da aka fi sani da muwafaka ta umar sau tare umar ya yi magana kuma allah ya goyi bayan ta sai da umar an je umara ko an je shi hajji annabi yake cewa lawin ta kasta min maqam ibrahim musalla Allah ya saukar da wattakhidhu min maqam ibrahim musalla ya rasulullah dan ba za a rika sallah a wajen maqam ibrahim ba sai Allah ya ce ku yi ku rika sallah a wajen maqam a haka nan shi ya fara yi wa almanzo sallar alaihi wasallam magana cewa a daina barin mutane suna shiga gidan annabi sallar alaihi wasallam haka kawai Allah ya saukar da ayar hijabi إذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء الحجاب haka saukar da ayar hijabi cewa kada wanda ya sake shiga gidan annabi sallallahu alaihi wasallam ba tare da izinin sa to ire wannan suna nan tare da sayyidina Umar دداما وتمس موافقات عمر عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه لو كتن أبي بن سلول يرسل لنت عبد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم في متصلى هو الله سبحانه وتعالى يا تسوى تامة أذابه saboda ya san ya mutu yana munafiki saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya dadada wa wannan sahabin nasa abdullahi ya yadda zai je masa sallah sai da umar ya hana ya rasulullahi munafiki ne ba shi yake ka shi yake ka ba annabi ya yadda ya saurari umar ya je masa sallah ya ba da rigarsa aka yi masa da kafin ya je binne shi ya tsaya ya masa addu'a Allah ya saukar da hajji wala ta salli ala ahadin minhum mata abadan wala ta kuma ala kada ka sake yin sallah ga wani bai mutu daga cikin har abada kan ka tsaya kan kabarin ka kai masa addu'a to kaga wannan kashfi amma na imani Allah ya masa kashfi ya nuna masa kuma ubangiji subhanahu wataala ya karba ire-iren wannan suna nan da yawa misali wannan ya kasance lokacin annabi haka nan bayan rasuwar annabi sallallahu alaihi wasallam da rasuwar annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya tura da dina suka tafi yaki yana hudu ba aka ji shi yana ya tariyatul jabal ya tariyatul jabal tariya din shine komandan dinar yaki Allah subhanahu wataala ya yi masa ya nuna masa ga halin da wannan rundunar cikin ciki ya rika cewa ya sare ya kai wajen dutsen kai kai wajen dutsen duwatsun tsanan tana haka sai wani lokaci sai ga mai kawo bishara ya zo daga daga wajen yaƙi yana cewa gashi gashi suna a cikin yaƙi kawai suka wata murya ana cewa su su nufi wajen dutse su nufi wajen dutse suna nufa wajen dutse kuma Allah ya ba su nasara to wanda suke tare da Umar radiyallahu ta'ala a masallaci sun san san da abun ya faru to da shine ake ce ilhama ko kana zaune da abokinka a gindin katanga haka kawai ka daga kai ka dubi katangar nan sai kai uban gunnan ba ni fa ban yadda da gunnan ba kuna barin gudun kawai sai katanga da وهذا إلهامات وانا شيني شيني الكشف الإيماني أقول لكم الكشف النفساني شيني كوي زوجي كثيرا تبكى ساكي ساكي كوي كذونا لازكي تبكى اتسنسى قامك وصخيالات لقد قواني Mun mafarki da wani hasashen banza ka zan ka ga kanan yanzu ka zama kaza ka zama kaza ka zama kaza ka zama kaza sai kadai wannan wannan kawai ka ce take sassaka maka ka tafi can baya ko ba fannata akwai alkashful shaitani to shi kuma zai sa, shaitan zai rika maka wahayin ƙarya da saban Allah da dinga gaya maka ƙarya kuma ka hauka yadda yana maka injiniyar kan turuwa wa inda shayatsi na shayatina la yuhuna ila ya ihin saboda ka shaidanu kullum saƙe-saƙe na wahayi zuwa ga masu yanzu suna nuna masu wasu abubuwa da za su rika hango su a tunaninsu haka ne su rika nuna masu a tunaninsu haka ne har su sa su rika jin suna wato har su bin wata hanyar da ta saba wa hanyar Allah kuma su ganin abin da suke yi daidai ne to wannan shine al-kashfu shaytani to duk wanda zai zo da wannan kashu ya yace zai gwara shi da ayar Allah ko ayar ko hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan ya ba wata farki da ba na magabata ba al-ghazali abu hamid marubucin ihya ulumuddin a cikin littafinsa ihya ulumuddin ya kasa ilimin muka gida ce ulumul mu'amala wa ulumul mukashafa ulumul mu'amala wa ulumul mukashafa ce akwai ilimin mu'amala akwai ilimin mukashafa ce ne ilimin mu'amala shine hukunce-hukunce na fiƙihu yadda za ka yi tsarki yadda za ka yi alwala yadda za ka yi sallah yadda za ka yi taimama yadda za ka yi wanka yadda za ka yi azumi yadda za ka yi hajji me za ka yi sallaka ta inganta me za ka yi sallaka ta ɓaci me za ka yi sahawu ya za ka yi wannan duk ya ce ilimi ne na mu'amala iyakarsa duniya haka ya ce ba wai ni na faɗa ka ba al-ghazali yace iyakarsa duniya ni a guri na wannan har lahira to yana gaya muku abin da shi ya faɗa kenan sai wannan iyakarsa duniya ka shafa kuma shi ne wanda za ta fi lahira da shi to shi kuma ka shafa. sai ya ce ibaratun an nuri ya zaharu fi kalbi inda tafsirihi wa taskiyatihi min sifatihi hilmar noma. ilimi ne wanda yake bayyana a zuciya wani haske ne da yake bayyana a zuciya yayin da aka tsarkake zuciyar nan aka tsaftace ta daga dukkan wata mummunar sifa wa yadda kashafa min zalika nuru umurun kasira hatta tahsul al ma'rifatu al haqiqiyyah bi zati llahi subhanahu wa ta'ala to daga wannan haske ne abubuwa da yawa za su bayyana har mutum ya samu sani na haƙiƙa da zatin Allah subhanahu wa ta'ala to har ya ci gaba da cewa wa na'ni bi ilmin mukashafa abinda muke nufi da ilimin mukashafa an yartafi al-qita'u hatta tattadhiha lahu jaliyatu al-haqq fi hadhihi al-umur ittidahan yajri majra al-ayan alladhi la yashukku fihi wato abinda muke nufi da ilimin mukashafa wato wannan yana ko lullubi ya yaye wa bawa har abubuwa wato har gaskiyar ta fito masa karara ya dinga ganin ta gani na ido kamar gani na ido wanda babu shakka a cikinsa to duk wannan ba shine matsala ba matsala maddar da ita ce za a samu wannan haske a wurin gazali ba ita ce abinda ahalus sunna suke magana a kansa ahalin sunna abinda suke magana a kansu shine riko da sunna da aiki da hukunce hukuncen da yake cewa ilimin mu'amala an gane ka san ya ake bautar Allah ya ake yin sallah ya ake azumi ka tsaya ka yi shi yadda shari'a ta ce ka bi shari'a sau da kafa ta nan zaka samu samu wannan ilimi to amma shi a gurin da zalima da ce falsafiya madda ce ta malaman falsafa ita ce ya kunsa a cikin waɗannan kalmomi waɗanda a zahirin su masu kyau don ka ji yadda ya faɗa in ka koma madarijus ka ga yadda ibn al-qayyim a madarijus salikina ihya ulumuddin ka duba mujalladin farko shafi na 19 abin da ya sama wato daga farko farko ya fara maganganun wannan a madarijus salikin tabar alamul fawaid mujalladi na hudu shafi na 110 ibn al-qayyim ya yi ta'rifin al-kashf ko al-mukashafa yace al-mukashafatu sahiha ulum yuhdithuha ar-rabb ta'ala fi qalbi al-'abd wa yutli'uhu biha ala umurin takhfa ala ghayri yace al-mukashafa ta gaskiya ilimin mukane da ubangiji subhanahu wata'ala yake farar da su a cikin zuciyar bawa ya tsinka yadda shi akan wasu al'amura da suke boye ga wasu wanda wasu ba su san su ba wa qad yuwaliha subhanahu wa qad yusiku anhu bil ghaflati anhu tana yi wa ubangiji ya ci gaba da bashi wannan ilimin ya rinka hango abubuwan da wasu ba su hango ba tana yi wa kuma ubangiji ya rike masa ilimin wannan saboda gafala da ta shiga tare da shi wato gwargwadon abin da ya wa yake da shi na tsarkin zuciya da fuskantar da zuciya shiga Allah gwargwadon yadda Allah zai fararo masa irin wannan ilimi gwargwadon yadda zai gafala ya sha'afa ya rabka ne gwargwadon yadda wannan abin zai rika ja da baya kun san akwai suna ce akwai alghai shine abin da yake samu wato kamar kamar ayyana haka annabi na ce innahu la yughanu alayya ala wa innahu la yughanu ala qalbi wa inni la astaghfirullah fi kulli yawmin mi'ati marra akan rufe wani lokaci wani abu na yana ya rufe zuciyata akwai alghai shine wanda yake samun irin annabawa annabawan Allah to shi wannan ba komai bane yawan istighfarin zai sa wannan abin ba zai tasiri ba akwai alghain shine abin da zai kamar hadari shine wanda yake samun salihan bayi wani lokaci mutum yake samun muminai ma umuman yake samun muminai umuman na gafala na lazina taqaw idza massahum ta'ifun min ash-shaytani tadhakkaru fa idza hum mubsirun saraka masu takawa tana iya samun wannan alghaib wato wani girgijin ya rufe musu zuciya amma zai zo ya kwaranye ya washe akwai kuma arrayin arran shine kallabin rana ala qulubihim makanu sibur wannan kafirai ke da tsatsa zuciya ta tsatsa shi ya yakan samu zuciya ne wato sakamakon sabo da mutum zai yi ne ya sabo ubangiji zai wani tubo na baki akan zuciyarsa wargwadon yadda zai yawaita wannan saban ko kuma ya rika tuba gwargwadon yadda wannan duwan zai rika karuwa ko ya rika rabuwa to in yayi ta sabo yayi ta sabo yayi ta sabo har za a kai lokacin da zuciyar gaba ɗaya ruf za ta rufe sai bakin kirin to sai zan to alkhairi ko ba zai shiga ba ba wani alheri da zai shiga cikinta ba wani sabo kuma da zai fito da zai fita da ibanta to wannan shine yake rufe zuciya shine abin da yake rufe wa kafirai zuciya ya zanto duk wani abu na alkhairi da ake faɗa ba sa ba sa sauraro shi ne cewa kalla barra na ala kulubihim ma kanu yaksibuna abinda suke aikata wannan shi musu tsatsa kan zukatansu to wargwadon yadda ka ta zanto ta sadu da ubangiji subhanahu wata'ala da tunaninsa da ambatansa da yawan halarto tsoronsa a cikinsa to wargwadon yadda za Allah zai buɗa maka kuma ka san abubuwa da ilimi da yawa irin waɗannan abubuwa ka rika hararo su kafin masu zo su faru kamar yadda sai na umar a sai na abubakar lokacin da ya zo rasuwa yake cewa aisha abinda na bari naki ne da yan uwanki da kuma yan uwanki maza biyu da kuma yan uwanki mata biyu tuni ta tattara da yan uwa maza biyu a tana da uwa mata dai ce a ya rasu ya ababakar asma'u ce akwai wata ya ce eh akwai wadda take cikin yar gidan yar kharija zubaz ne binti kharija akwai matarsa da ya aura amaryarsa tana da karamin ciki saboda ta ce wadda take cikin shi shi ba wani tsakanin yake ba to amma har ya Allah ya kinsa masa ya san cewa mace za a yi saboda haka ya ce innahu akhawati wa ukhtaki ko innahum akhawati wa ukhtaki ta ce ta san tana da yan uwa guda ne amma ita ba ta san tana da tana da wata 'yar uwa babban da asma'u shine ya gaya mata a akwai zubatsini abin nan zubatsini binti kharija wa hiya jariya ce mata ya ce ta mace kuma bayan rasuwarsa aka haifi ya mace saboda haka akwai wannan akwai kuma na shaidanu kamar irin na bokaye wani kaga kashfi ne amma shaidani shaidani ne zai zo karanta masa hal kuma alaman ta nazaru shayafi ta nazaru ala kulle kulli affakin yulquna as-sam'a wa aktharuhum Su ne waɗanda shaidanu ke sauko musu suna jefa musu wata magana da suka jiyo suka sato jinta daga mala'iku su kuma su cakuɗa ta da ƙarya irin shine ibn sayyad irin wani alkashu shaytani ibn sayyad ya so ya nuna wa annabi sallallahu alaihi wasallam ya rubi mutane da shi annabi yace ka san abin da na boye maka a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ya kudurta suratul dukhan sai shaydanin sai ke kokarin ya sanar da shi yana ce duk duk ya kasa kuma karasa dukhan annabi yace ikhsa wa lan ta'du wa qadarak rufe mun baki ba za ka iya wuce matsayinka ba ya kasa faɗar dukhan ɗin sai ce masa yake duk duk annabi ce rufe mun baki ba za ka wuce matsayinka ba to irin wanda bokaye da yan duba da abin da wannan kashfi ne shaidani to dukkan wani kashfi da zai ci karo da maganar Allah da wato na banza ne shi ma na shaidani. an gane ko to ba za a kawo musu wata magana ba su zo su ce ga wani kashafi shi an masa kashafi ya zo ya gani tun da ai su masu da'awar kashafin suna ganin kashafin yana gaba da ayar Allah da hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam saboda su a gurin su ai shi kashafi gani da ido ne an nuna maka abin kamar gashi nan ma ka ganshi wannan kuma aya ko hadisi fahimta kace saboda ka sai ya ce wannan shi abin da aka yi mai kashafi ya saba ma kai yadda ka fahimci ayar ko ba zai ce ayar ƙarya ba ce to zai ce yadda aka ganta a zahirin nan ba haka take nufi ba hadisan nan ko ce ma ƙarya ne saboda shi kashe funsa ya ci karo da hadisi annabi bai faɗa ba in kuma ya ji kunyar faɗar haka ya ce maka ma'anar da kake fahimta ta zahiri ba ita annabi yake nufi ba to shi kashafi na shaidan manufarsa shine rushe wahayi gaba ɗaya. a dawo a yarda da shi mai kashe shi mai kashe shi yasa lokacin da al'ajiruni ya yi littafin su kashe kafa a cikin mukaddima yana faɗar irin yadda malaman hadisi suke bincika su gano ilimin hadisi su gano sahihi da ba sahihi ba duk da ya gama bayani mai daɗi sai kuma ya dace kuma za a iya gane sahihi ne hadisi ko ba sahihi ne ta hanyar kashe yake cewa ta hanyar kashafi ana iya samun hadisi muttafaqun alaihi ya zama ƙarya ne ta hanyar kashafi ana iya samun hadisi maudu'i na ƙarya ya zama gaskiya ne to kaga duk abin da yake so yayi a littafin ya rubuta shi ban ga amfanin ya zauna ya ci gaba da rubuta littafin tunda littafin ya rubuta shi ne wajen ya bayyana hadisai masu kyau da marasa kyau wanda suka shahara a bakin mutane to in dai har akwai wani wanda zai zo mana da kashafi wanda zai saba wa dukkan waɗannan ilimin muka da malamai suka yi shekara da shekaru suna ta lugude a kansu ya zo da kashafinsa duk ya rusa shi sama ta da ƙasa ƙasa koma sama to bai amfani littafin naka shike nan sai a kwanta kawai a jira mai kashafi san da hadisi ya zo ka nemo ina mai kashafi yake ka zo ka kashafa mu sai zama ilimin bai da amfani kawai mutum sai ya bushi iska yake shi ma mai kashafi ne musamman za a wannan marar tamu da iskanci yi yawa shi ke na mutum sai ya ya zauna a gida ya ce ni mai kashe fi duk ku zo da littafan ku sai kun gama karanta ya ce an masa kashe fi duk wannan karya to shi bukata shi yadda da wannan irin kashe kashefin na shaidan ka rushe shari'a ne shi yasa ibn taymiya ya ce ba za ka ga wani magabaci an kawo masa aya ko hadisi ya ce ga kashefi ba to su ibn arabi الطائي المكي su ibnu sab'in waɗannan tarkacen duk sun yarda da wannan sun yarda da kashafi a afifu tilmisani a cikin aljawab sahih mujalladi na uku shafi na 186 zuwa da bakwai ibnu taymiya yake cewa zaka ga wasu ya qulu ba'dhum ma kana yaquluhu at-tilmisani li shaykh li shaykh ahli al yaqulu ثبت عندنا في الكشف ما يناقض صريح النقل يا ثبت أوجم متهنير كشفي أبن يسابع صريح النقل wato abinda aka ruwaito karara aka samu karara alkur'ani ko hadisi tunda aka ce annaqlu ana nufi alkur'ani da hadisi wa yaquluna liman arada an yuslika an yasluka sabilahu sai su ce ba duk wani wanda zai bi irin hanyar su wanda yake so ya shiga irin tariƙar su da tafarkin su shi ma ya zama irin su to da farko za su gaya masa su ce da'il aqla wan a ji hankali ka aje naqali ma'ana ka rike ne ka rike kashe ka kai aiki da hankalin ka kai aiki da naqali ko sai ukhruj min al aqli wan naql yake cewa wayan na fi majaninu إلا أن سر جنونهم عزيز على أقدامه يسر العقل هم معشر هم معشر حلوا النظام وحرقوا السيادة فلا فرض لهم ولا نفل يكي تأمه كتاني سوما سئلهم وانا سيدي سر أو كنسو ينا لجرمه سر أو كنسو ينا لجرمه على أقدامه يسر العقل وتهنك لما زيزو يرسنا وحوكا الناسو mana haukansu yana gaba da hankali hum ma'asharun su ne jama'a hallun nizama duk wani tsari da kake tunkaho da shi su sun warware shi sun watsar wa harraqu siyaja duk wani shamaki na shari'a da zaka giddaya su sun sa wuta sun kone shi fala fardun lahum wala naflu ba ruwansu da farilla ba ruwansu da nafila kaga ba ruwansu da addini duk wani abin da suke tsammani na tsari na shari'a su a gurinsa da sun warware shi sannan duk wani abin da kake tsammani na shamaki da za a sa tsakanin bawa da fadawa haramun ko kafirci ko munafici ko abin da sun rushe wannan shamaki sun halatta komai afifu misali kamar yadda ibn taymiya ya kawo a cikin aljawab sahih mujalladi na 4 398 yana cewa ya sahibi أنت تنهاني وتأمرني والوجد أصدق نهاء وأمار فإن أطعك وأعفي الوجد عدت عما عن العيان إلى أوهام أخباري وعين ما أنت تدعوني إليه إذا حققت فيه تراه النهي يا جاري يكي تعيك أبو kai وتوانا أبو wani سنينك ne yake آية wa'azi ya كذا كذا كذا لك masa hadisi kaza kaza kaza kaga baka kaza baka kaza bayan Allah ya ce yi kaza annabi ya ce a kaza baka yi yana ta masa umarni da hani shi da ya ce ya sahibi kai aboki an ta tanhani wa ta'muruni kana hana ni kana umarta ta wal wajdu ni kuma wajdu abinda nake ji a tare da ni asdaqu nahain wa amma shi da yafi komai gaskiya wajen hani da umarni ma'ana ni nake jin me ya kamata in hana kaina ko umarci kaina ba kai ka kawo mun aya hadisi ba fa in utsayuka yace in nazo ina bin ka ka kawo aya hadisi in bi ka wa atil da in saba wa abin da raina yake gaya mu zuciya ta take gaya mu na koma makaho kenan ba na gani na koma na rike tatsuniyoyin labarai auhami akhbari tatsuniyoyi na labarai yana nufin umarni na shari'a shi ne tatsuniya yace wa ainu ma anta tad'uni ilayhi idza haqqaqta fihi tarahu annaha ya jadi shi abinda kake kira na zuwa gare shi wato umarnin da kake mun in yi kaza in yi kaza in yi kaza inda ka tsaya ka tsaya ka ka duba shi duba na tsanaki na hakika to za ka kai ga sanin cewa shi ma wannan an hana ba dai ka ce ya kaɗai ta Allah ba ya yi tauhidi ya abin da to in ka tsaya kai ka samu hakikanci abin za ka ga shi ma abin wannan ba a sanyi shi shi yasa in suka tumbatsa suke jefar da hani da umarni saboda su umarnin zai iya zama hanin hanin zai iya zama umarni kawai dai ka kai matakin haƙiƙa shi ne magana in ka kai matakin haƙiƙa to komai zai iya juyewa shi ne abin da ke gaya masa to shi ne maganganun ibn taimiyya yake cewa to wannan wannan abu da suke faɗa babu shi a cikin ilimin magabata wala qala qattu qad ta'arada fi hadha al-aql wan naql ba wani ɗaya da ya taba cewa wannan abu hankali da nassi na alqur'ani ko hadisi sun ci karo babu wani da ya taba faɗar haka kawo wani abu ya ce wannan abin da Allah ya ce ko annabi ya ce ya ci karo da hankali fadlan an an yaqula fa yajibu taqdimu al-aql ballantana kuma yazo ce tun da dai ya saba wa hankali to wajibi a gabatar da hankali kamar yadda su abin nan razi ibn al-khatib suka rika faɗa saboda abin nan ka'idarsa ta alƙanunin kulli wanda muka yi maganarsa wannan ƙulu yace in aka ce na ana nufin ya'ani alƙur'ana wal haditha wa aqwalas sahabati wat tabi'in alƙur'ani da hadisi da maganganun sahabbai da tabi'ai ce wannan shine ake kira nakali in ma an yi fawwaza ce in ya ci karo da hankali ce ko dai a yi tafwili tafwil shine a ce wannan abu kawai a bar shi a haka amma ba a san ma'anarsa ba shi dai hankali abin da ya kwanta mana ba za mu sauka da kansa ba shi ko wancan nashin kawai ko aje shi ba wanda ya zanci ma'anarsa shine tafwili a fawwala ilimin ma'anarsa zuwa ga Allah kawai to kaga Allah subhanahu wataala bai saukar da alqur'ani ba sai dai ya zama shari'a sai dan ayi aiki da abin da yake ciki to in wani zai zo ya dauki mafi girman abin da yake cikin alqur'ani shine tauhidi shine mafi girman abin da alqur'ani ya sauka tauhidi bayanin Allah da sifofinsa da sunayensa to wani ya zo ce maka abin da alqur'ani yake ambata dangane da sifofin Allah da sunayensa ka jingine su a matsayin ba wanda ya fahimci ma'anarsu ka dawo zuwa ga hankalin wasu da tunaninsu me amfanin waɗannan ayo da Allah ya saukar kenan da zanto Allah bai yi bayanin abu da ya fi komai muhimmanci a cikin alkur'ani ba sai wani ne da hankalinsa kawai shi zai zo ya bayanin wannan to ya ci kaga wannan shi ma ya saba magabata haka nan wa ma inu awwala ko ko sai a a taimaka wa nassin yi masa tawili dan su a wajen su yi wa nassin tawilin taimakon sa ne shi nassin aka taimaka shi yasa yace za su taimaka masa ala sabili tabarru'i ma'ana sun yi wani abin da ba dole su yi ba ba dole ne mu yi masa tawilin ba to amma da kun matsa ku zo mu muku tawilin mu bar kaɗo shi yadda zai dace da hankalin shi sai su tafi tari. to wannan babu shi sai a gurin waɗanda suka zo daga baya-baya suka bi hanyar falasifa waɗanda suke fifita hankali akan nassin alƙur'ani alƙur'ani bai yaƙi hankali ba ya ma yi kira zuwa ga ai tunani da hankali sai afala ta aqilun afala ta tafakkaru aw lam yanzuru fi malakuti samawati wal ardi wa ma khalaqa Allahu min shay'in wa ala ta'ala yakuna qad iktaraba ajalukum wa law qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna bi ashabi sa'id amma alqur'ani ya yi kira zuwa ga tunani da hankali afala ta tadabbaru alqur'ani ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقوالها haka alkur'ani ya yi ta mutane su yi tuntuntuni da hankalin saboda ka ba ce ka jefar da hankalinka ba bal ka yi tunani da hankalinka za ka fahimci gaskiyar abin da alkur'ani ya cewa haka alkur'ani baya cin karo da hankali haka nan annabi sallallahu alaihi wasallam kawo wani abu da yake cin karo da hankali sai dai ya kawo abin da zai tsimauta hankali hankalin zai iya cewa amma in ya dawo cikin hayyacin sa yayin da zai gane shi yasa za ka zo hankalinka a tashi ga wani abu ka kasa fahimta amma da an dan gaya maka kaɗan to baka fi kaza a ah, to haka ne ba haka ne haka ne ka dawo hayyacin ka da farko kana ganin ta yaya ta yaya za a ce haka wani ya turo wani tambaya ba an samu ba wai ya za a ce matar da ta yi zina a ce in za ta yi aure ta yi ibrahim bayan cewa aka yi aka shita ta ba da ana samun bata ba a yadda za ta yi wani auren ko ga shi ta yi zina to kaga shi ya fahimci kawai dai inda yin an ce ba ta yi zina kawai aka shita ta bayan kowa zanen nan sai da aka sa sharuɗa cewa sai an samu shaidu hudu ga kuma yadda ake so su gani aka samu uku na hudun bai samu ba uku nan ba na zamu ba wai ba gadon zai to sannan sai in ta yi ikirari ta zo shi ma ikirarin a gaban alkali ba a gabanka ba don ta zo ta yi ikirari sau dubu a gabanka in aka je gaban alkali ta ce ba ta yi ba shi ke nan ba ka ce wallahi wallahi sarkari ta faɗa ba in ma ba kai sa'a ba kai a nan take za a zo kwantar da kai a maka bulata to ikirarin ma sai a gaban alkali shi ma alƙalin ana so ɗan ba ta ba da ɗan kauci to kaga shi ke nan kawai sai a kashe ta to shi ya kasa gane ya za a yi nan ana magana istibra ita kuma an ce a kashe ta kamar abin ya ci karo to in yana sauraron karatu na ba shi an a lokaci yi za mu tsaya nan abin da muka faɗa da dai Allah ba mu lada na kuskure Allah ya bada sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh